littafinmu na hudu shine littafin ashifa da tarifin kotun mustafa sallallahu na al’imamu al-qadhi iyad al-yahsubi alaihi rahmatullahi azza wa yana mana bayani akan siffofin annabawa a cikinsu kuma jagoransu annabin sallallahu alaihi wasallam duk abin da allah ya ba wani annabi to ya ba annabin musamman litama fiye da shi ninkin ba ninkin saboda shi ya fi kowa falala shi ne halittar da Allah bai halicci kamar ta ba sallallahu alaihi wasallam wannan zai zo majalisunmu na 126 haka ne ko? na'am mala ya ce mana ƙana ta'ala Allah ya sake cewa game da annabawa يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سقي إيمان لا تكونوا قق زموا كالذين آذوا موسى كما وأن سكت شو تدى النبي موسى النبي الله فبغأه الله مما قال في ألا يقبت دع النبي موسى عليه السلام أنا ودع أبن سقف له النبي موسى عليه السلام متني من كنيا بنو إسرائيل سنكتن شي سنة هدوة في وانكا تاري da matansu da mazansu ba kunya da yawan malamai sun tafi akan cewa halal ne a wajensu a shari'arsu ba a haramta musu ba amma abul abbas al-qurtubi kafin sa Ibn battal sun ananta suka ce saboda duk yana cikin ɗabi'a su rashin jin magana da rashin mutunci da tsiyataku irin nasu amma dai malamai da yawa sun musu raddi cewa a'a babu nassin da ya nuna cewa rashin mutunci ne a'a halal ne a wajensu to amma shi annabi Musa alaihi salam ba zai shiga cikin sai wannan shashancin ba duk da halal ne annabawan Allah akwai ababen da halal ne ga al'ummarsu amma su kuma ba za su aikata haka ba to sai annabi Musa alaihi salam sai ya koma gefe baya shiga cikinsu shi kenan sai aka munafurci ana gulma suna cewa kun san dalilin da yasa Musa baya shiga cikin mai wanka a yana da kayan maza ne tun da yana da kayan maza shi yasa baya son a gani to wannan sai Allah ya tashi kunyata su annabi Musa alaihi salam yana wanka ya cire tufafinsa sai kawai sai ga sai dutse tashi ya aje kayansa akan dutse kawai sai dutse ya tashi sama dutse ya tashi sama dutse ya ruga da gudu annabi Musa alaihi salam ya bi shi da gudu yana siyabi siyabi tufafina tufafina dutse bai tsaya ko ina ba sai gaban banu isra'il masu zagin sa masu cewa ai yana da kaza sai kawai dutse ya tsaya nan sai suka gan shi suka ce la shi lafiya shi kalau sai suka koma suna jin kunya annabi musa ya ɗau kayansa ya tafi to shine wannan aya hadisi yana cin bukhari ya ayyuhal ladina amanu la takunu na azaw Musa kakku zama kaman waɗanda suka cutar da annabi Musa kuma sahabbansa ne fa nan sahabban manzon sama ake wa gargadi kuma Allah ya san ba za su yi wa annabi haka ba sallallahu alaihi wasallam fa barra'ahu Allah mimma sai Allah ya kubutar da annabi Musa daga abin da suka faɗa na wannan kagen wa kana inda Allah wajiha dama annabi Musa ya kasance babban mutum mai daraja a wajen Allah kun ga gashi an faɗa wa kana inda Allah wajiha yana da matsayi a wajen Allah shine wajiha qala النبي صلى الله عليه kana Musa rajulan hayyan حييا ستيرا النبي موسى mai jin kunya sitiran mai rufe asirin kansa bai yadda ya da rashin mutunci ma yura min jasadihi shay'un istihya'an annabi Musa alaihi salam ba wanda yake ganin wani abu a jikinsa istihya'an saboda kunya kaga daga cikin sufofin annaba akwai ne akwai kunya kamar yadda manzo Allah sallama ake siffanta shi da cewa yafi kowa kunya yafi budurwa budurwa tana da kunya budurwa tana da kunya shi yasa idan kaga abubuwa sai rikice irin halin da muke ciki a yanzu to sai dai Allah kuma Allah ka mana ɗauki Allah ba mu cire rai ba amma dai wannan zamanin namu yana da wahala yara 'yan mata da koyewa suke yi idan aka musu aka bijiro musu da magana aure har yanzu akwai kina san wane ba za ki bayani ba amma yanzu wata sai a kawo kayan yatta sai su zo suna dudduba suna Allah ya sami don shin kumuma ana ta cire kunya a ga yarinya ya shekara goma sha wawan namiji ya ɗauko ta ya zo yana taɗi da ita da rana to annabawan Allah sun fi budurwa kunya manzo Allah ta sama ya fi budurwa kunya irin budurwa ta da ya fi ta kunya to annabi Musa ma na da kunya sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina wa qala ta'ala anhu kuma annabi Allah ta'ala ya sake faɗi game da annabi Musa fa wahaba li rabbi hukuman waj'alani min al-mursalin a kissar da ake badawa tattaunawar annabi Musa alaihi salam da fir'aun wa idh nada rabbuka Musa an itil qauma adh-dhalimin qauma fir'auna ala yattaqun qala rabbi inni akhafu an yukazzibun wa yadhiqu sadri ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب fa akhafu an yaqtulun Ƙala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'atiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani isra'il qala alam nurabbika fina walidan ولبثت فينا من wa سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافر قال فعلتها إذا وأنا من الظالم فوهب لي ربي فوهب لي ربي حكما bayan duk waɗancan ababen da suka afku sai ubangiji na Allah ta'ala ya min kyautar hukman annabta ne hukman ɗin wani zubin lafazin alhukmu na zuwa da ma'ana annabta wani zubin kuma yakan zo da ma'anar hukuncin da annabawa suke kaga shine sunna yadda suke fassara annabta so daga idan an ambaci annabta tare da alhukmu to kowanne na da ma'anarsa amma inda aka ce an ba annabi hukum to ana nufin annabta ne wa atainahu alhukma sabiyan annabi haya ko ai wa atainahu an-nubuwata wa huwa sabiyun mun bashi annabta yana yare yana dan karami to saboda haka nan fafarartu minkum lamma khiftukum sai na guje mu na gudu daga gare ku na tafi madiyan lamma khiftukum lokacin da naji tsoro wani yanzu ya ce mini innal mala'a ya runa bika li yaqtuluka kage runa bika ko shi kuma mitin kenan ba ce yu'amiruna ba ya ya'tamirun a lugar zamani kuma yanzu mitin din sai aka dauka sai aka kira shi da ne al-mu'tamaru shine conference al-mu'tamar al-mu'amara kuma conference <laughs> so da ke ce fahuj inni laka minan nasihi ya ka gudu ka bar garin masar wallahi ni dai ina nufin ka da alheri ina cikin masu nufin ka da alheri kashe ka za su to shi ne ya tafi madiyan to a can madiyan din ne a hanyar dawowa fa wahaba li rabbi hukuman sai ubangiji na ya min kyauta annabta waja'alani min al-mursalin ya kuma sanya ni cikin manzanni wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il to a zo ai zube ban ta wannan ni'imar da kake goranta min kake cewa alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sini ni kuma dangina da kabautar da su guda nawa ne ka kashe na kashewa a zuwa zubar ban ƙwarya ta za dangina za su biya ka abin da ka sha wahalarsa na renona mu kuma za mu nemi ka biya mu giyar waɗanda ka bautar mana da waɗanda ka karkashe ka yi yanka wa zai kubuta hmm? waye zai iya biya waye ba zai iya biya ba kaga dangin Musa za su iya biya alaihi salam Fir'aunu ba zai iya biya ba zai iya ba annabi Musa ya iya magana mana wa tilka ni'matun tamunnuha alayya shi yasa ba annabi wawa ba annabi ba gwayari a ce bai iya magana ba a babu wannan na cin sufofinsu salawatullahi wa salamu alaihim ajma'i wa qala fi wasfi jama'atin minhum sannan Allah ya faɗa a lokacin da yake siffanta wasu jama'a daga cikin manzanni da annabawa dukkan su in zo sai ce me inni lakum rasulun amin lallai ni manzo ne a gare ku amintacce manzo ne ni amintacce a cikinku haka annaba suke ce wa mutanensu saboda ba annabi mace amana ba annabi mai yaudari wannan fa ana magana ba bayan an aiko shi bane tun kafin a aiko shi ba yadda za a yi wani ya je ya kwakulo wani abu ya ce ai wannan annabin ya ci amana babu ba taɓa yi ba ba za a yi ba ba a taɓa yi ba sadaka ba sai an aiko su ba so daga ismatul anbiya kafin a aiko su take fara aiki kariyar da Allah ke ba su ta ba za su aikata laifuffuka ba tun kafin Allah ya aiko su saboda me sai zama abun gori dan adam bai da yafiya dan adam bai da yafiya Allah ya yafe maka amma dan adam ya kiyafe maka kuma ba fa shi kai wa laifin ba Allah kawai laifi Allah ya yafe ma mutum amma dan adam ba zai yafe masa ba zai ta masa gori na hannun zo kana biya mutane abin da ba kai kake kaza ba kake kaza to ba annabin da ake wa wannan gowar duka ka karanta sai dai ma su tuna masa halin sada laƙar kun tafi na marjuwan ƙabla haza da da muna zaton za ka zama wani mutum ana yaban kamalan duk unguwa kai ake ake yabo a ce ba dan arziki ka bakka kwatsam kuma yanzu bayan ka girma sai ka zo mana da wannan sabon abu wai gori ne <laughs> kaga ai kowa zai su wannan gorin to ba wani annabin Allah da Allah ya taba aiko shi sai a ce tarihin shi bai da kyau babu babu kuma hikima ce ta Allah saboda kada dan yan adam zasu su zo su ba su da yafiya saboda hukukuhum mabniyatun ala tashahuh kawai to abinda ma ba haƙƙinsu ba ba haƙƙinsu ba ne haƙƙin Allah ne wane ya laifi ya tuba yanzu kuma Allah ya shirye shi Allah ya mushi wani tagomashi ya mushi wata baiwa shi ke sai a zo ana masa gori sai ana mushi gori kuma da yawan waɗanda suka tuba ɗin nan tuban gaskiya sun fi riko da abu mai kyau yanzu ka duba dai alfudai ibn iyab da irin tarihinsa amma yadda ya zama daga baya wa sannan Allah ta'ala ya ce inna khaira man a al-qawiyyu al-amin shedar da ɗiyar shaykhu madiyan ta bada kenan a game da annabi Musa qalat ma ya a ista'jirhu sai ta ce inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin ɗaya daga cikin ƴaƴan nan guda biyu na wannan dattijan arzikin sai ta ce ya baba ka ɗauke shi ya zama mana ya zama maka dan gwadugo domin babu wanda ya fi cancanta ka ɗauke shi a matsayin ɗan ƙwadugo sai wanda ya kasance alƙawiyu mai ƙarfi al'aminu kuma amintacce malaman tafsiri suka ce kaifa arafat amanatahu kaifa arafat quwwatahu ta ya ta gane ta san yana da ƙarfi saboda me fasa ƙalahuma rijiya ce da manya-manyan mutane suke haɗuwa su buɗe ta saboda nauyin murfinta amma kawai shi kaɗai ya sa hannu ɗaya kawai suka ga ya buɗe rijiyar kuma fasa ƙalahuma duk dabbobin su ya ya ba ya shayar da su sannan abin da za a sa na na jarfuna a tafi da ruwan tuluna aka yi ciccika musu shi kaɗai a cikin ɗan lokaci daga wannan ya burge ta kaga ra'at quwwata wa arafatha sannan sai ta ce alqawiyul amin shine shine bai zo a cikin mafhumin nas ba bai zo a cikin nassi ba la mafhuman wala mantuqan amma malaman tarihi suka ce lokacin da ta zo ta ce inna abi yad'uka yaka ajra ma saqaita lana babanmu yana kiranka yana son ya baka tukwicin abin da kamana na alheri sai ta shiga gaba shi kenan sai tana tafiya sai zaninta yana buɗewa ta baya shi ne sai annabi musu sai ce mata ta dawo bayan shi sai ya ce ta ɗau dutse idan tafiya ake yi tambai ba kwana to shi na, in aka zo kwanar da za ta abi in dama za a yi to sai ta jefa mashi dutse dama sai ya shiga dama in kuma hagu za a yi sai ta jefa mashi dutse hagu sai ya shiga ta hagu to aka ce bi haza arafat amanatahu da haka ta gane cewa amintacce ne mutumin kirki ne ba mace amana bane ba mutumin banza bane shi shi yasa sai ta bada wannan shaidar ta ce inna khaira manista ajarta alƙawiyu al'aminu kuma wannan sifar annabawa ce Allah yana ba su ƙarfi annabin Allah yana fin kowa ƙarfi a zamaninsa haka annabi sallama annabinmu ce, an ba shi ƙarfin mutum talatin a wata ruwaya aka ce rutsiya kuwata arba'in na rajulan ƙarfin mutum arba'in aka ba annabinmu sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan kenan da haka annabawan Allah suna da kuwa suna da amana wannan kuma sifa ce ta shugabanci alƙuwatu wal amana wa zadahu batatan fil ilmi wal jism to ana son waɗannan sufufin wa qala kuma Allah ta'ala ya sake cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum fasbir ya kai ma'aikin Allah ka jure kama sabara ulul azmi min rusuli kaman yadda annabawan Allah masu ƙarfin niyya manzannin Allah suka jure daga cikin su akwai annabi nu juriyarsa ta bayyana falabi tafihim alfa sanatin illa 50 ana shekara dubu ba hamsin ana wa'azi malam kai kayi wata nawa kana yi ka ji haushi ta ce ba za ka sake yi ba ko dubu ba hamsin kullum a yi a ɓoye a yi a bayyane a yi jama'atan a yi afradan ya yi wa jama'a ya yi wa ɗaiɗaikun mutane ya bi su gidajensu ya bi su wajen sana'o'insu duk me yana kiransu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki bai taɓa cewa ya gaji ba sai ranar da Allah ya masa wahayi an isna ilfulka bi a'yunina wa wahayina sai wannan lokacin ne ya musu addu'a Allah ce ya musu addu'a za mu amsa maka shi rabbi la tazar alal ardi min alkafirina da yaran innaka in tadarhum yudhillu ibadaka ya Allah duka girgirbe su wala yajidu illa fajiran kafara kaga shine wannan ulul azmi min ar-rusul annabi ibrahim yana cikin su annabi musa yana cikin su annabi isa alaihi salam yana cikin su shi annabi isa ma rayuwar shi aka nema bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha da daga kaga duk su ne to daga duk waɗannan annabawan Allah wa qala wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina Allah madaukakin sarki yana bayani akan annabi Ibrahim alaihi salam ya ambaci annabi Ibrahim alaihi salam da annabawa guda goma sha takwas su sha bakwai sai shi ne na sha takwas ɗinsu a waɗannan ayoyin da Allah ya buɗe su da watilka hujjatuna آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل أكي تلت سافاس أكي تلت سافاس توسو Allah maɗaukakin sarki ya ce wa habna da ishaqa wa yaqub muka wa annabi ibrahim kyautar annabi ishaq sannan kuma muka masa kyautar jika ya ga ɗansa ya ga jikansa yaƙubu alaihi salam kullum hadaina duka mun shirya da su wa nuhan hadaina min qabl shi annabi nuhu kafin annabi ibrahim mun shiryar da shi shi ma shiryayye ne mun ɗora shi akan daidai baya kuskure kuma ya gayyaci mutane zuwa ga daidai eh. to aka ta lissafa su ila qaulihi fa bi hudahu muqtadi ulaika alladhina hadahum Allah ko fa bi hudahu muqtadi waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar da su saboda haka kai ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam to fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiryar kai koyi da shiryar nan abinda Allah yake koya mana shine fadlu tabaq fadlu at-tabaq al-fadlu wa in ahsana al in wani ya taba gabata ka a aiki to duk kyautatawar da ka yi bayansa, to falalarsa kake ji kamar yanzu a Najeriya ne duk mutumin da zai yi da a sunna billahi la ilaha illa huwa kun ji na rantsi mai ƙarfi malaman izala suna da falala a kansa ko yana cikinta ko bai cikinta wannan ita ce gaskiya sau daga in ka ga wani abu wanda yake na tuba tiɗi a tare da su ka tausaya musu ka ba su uziri ka yi musu addu'a Allah ya tsare musu mutuncinsu Allah ya sa su gama lafiya da imani abinda suka yi na farko Allah cika musu hasken su haka bari amma in ka zage su to da ba su kake rawa su suka mahada maka hanya suka abbada ta suka bude maka hanya suka lallaya maka hanya kai kawai ka zo ki ka wuce a cikinsu akwai wanda aka kwace mai mata yana kallo auren soyayya saurayi da budurwa amma saboda ya shiga izala aka kwace matar kuma shi kenan faufau aka raba shi da ita wasu aka ji musu ciwo aka karya kafarsu wasu aka tsiyayen musu da idansu wasu aka ɗauƙusa aka caka musu a cikin kunne ko a nan zagaye duk muna da waɗannan misala ba sai ka ji wani gari ba to idan sun yi wani abu wanda yake na kuskure ba addu'a ya kamata ka musu ba sai ka musu addu'a Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu alkhairin da suke kuma Allah ya ba su lada wannan duk yan baya masu neman alheri haka suke والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قاش Allah ya ce. Da ya lissafa wa الله Allah sama manzanni da annabawansa guda goma sha takwas sai ce fa bihudahu muqtadi irin shiriyar su to kai riko da ita ana koya mana fadlu ne fadlu sabaki la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu duk da kullum wa'ada Allahu al-husna amma riga ni bayani tun a farko diyan aljanna ne amma fa laysa sabiqu kan lahiqi wa laysa al muktadi mithla ba yadda za a yi ka ce za ka kamanta kanka da wanda ya gabace ka wannan darasi ne a ciki wannan ayin ya kamata mu bi su amma an ce lokaci yayi saboda ka sai mu tashi wa na din sai mu ji annabawan dukkansu guda goma sha takwas ɗin da Allah madaukakin sarki ya lissafa tunda mala ya ce mana ila qauli hmm ne mu basu haka wallahu alam bismillah